A ranar Alhamis nan sai dai kamfanin na Google ya kaddamar da cibiyar shirin bada data kyauta a Najeriya ƙarƙashin wani tsari da ake yi wa lakabi da 200 YP Hotspot. Shirin wadda aka kaddamar a Lagos ya shigar da Najeriya cikin jerin ƙasashe hudu masu cin gajiyar tsari na kamfanin Google amma ta farko a nahiyar Afirka manufar tsarin dai ita ce sauƙaƙa yanayin karɓa da aika sakonni ta kafar sadarwa ta intanet tsakanin 'yan najeriya musamman ma ɗalibai da ma'aikatan harkokin yada labarai da 'yan kasuwa da sauran ma'abuta amfani da kafar sadarwa ta intanet. Gaskiya wannan abu ne na farin ciki sosai na ci gaba duba da cewa a Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da muke fama da tsadar abin da ake cewa data domin za ka lura 1 gig abin da muke siya mukan siye shi kusan sama da naira kusan zaka iya cewa naira dubu domin ka ba da naira dubu wasu kan na baka 1.5 gigs wasu ma baya wuce haka din sannan kuma za ka ga in ma ka siya yanayin karfin wannan data din wani lokacin sai kai ta fama musamman ga 'yan jarida da suke aiki a gidaje na talabijin ko rediyo yayin da kake kwarin ka haɗa hoto akan rahoton ka ka tura shi ta wato eh, intanet wasiƙa ta intanet sai ka ga abin ya ka sha wahala saboda ko da ka kai kusan rabi ne idan aka samu rawa ta intanet to fa kuɗinka sun tafi kuma wannan wasiƙar ta dawo to kaga wannan ina ga gaskiya zai taimaka a harkoki da dama musamman harkar ilimi ɗalibai waɗanda suke bincike ta hanyar intanet abin zai sauƙaƙa masu yin harkar kasuwanci domin intanet yanzu ta zama hantsi ka gidan koma eh gaskiya wannan al'amari ne mai kyau kuma zai taimaki harkar aiki na musamman a matsayina na ɗan jarida wanda kullum muke amfani da shi ita wannan intanet wajen tura mu ko kuma wasu bincike a harkar aikin namu to don haka kaga idan misali da ina biyan kamar naira ɗari biyar ko dubu ɗaya misali ne aiki a rana kaga da wannan saukin zai ragu zai dawo misali ɗari biyar ko kuma ya dawo ɗari uku a to kaga kenan aikin ya a wajen kashe kuɗi an taimake ni sannan na biyu kaga idan aka kawo wannan tsarin zai ƙara ƙarfin shi kansa network ɗin wanda idan da ina dadewa ne rabin awa ina aiki yanzu watakila zai iya dawa minti goma sha biyar ko ashirin kaga an samu sauki kuma idan yana dauka na misali idan zan tura hoto idan yana ɗaukan minti goma kafin hoton ya hau kan intanet din kaga yanzu zai rage zai dawo misali minti biyar ko ko ƙasa da haka ma wasu 'yan najeriya kenan suke tsokaci dangare da tagomashin da kamfanin google ya kawo kasar ga masu amfani da kafar sadarwa ta intanet ba ga aikawa da karɓar sakonni cikin sauki da kuma rahusa rajista masu kula da al'amura na ganin matakin na kamfanin google wani kalubale ne ga kamfanonin sadarwa a najeriya waɗanda aka daɗe ana korafi kan rashin ingancin ayyukansu malam bashir muhammad bashir wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum wannan wani kalubale ne wanda yake babba a bangaren su waɗannan service providers da suke ba da wannan ayyuka ba don komai ba kukan da ake da cewa abubuwa ba sa tafiya daidai zai zabura da su su kalli cewa tunda har ga wani kamfani na google ya shigo cewa zai ba da free service na kyauta domin bunƙasa wannan sadarwa ta yanar gizo ƙila ya ɗora su akan gwiwa cewa inda da ake ta kiraye kirayen cewa ba a gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya to yanzu haza zai sa su cewa gari su ɗora gidansu akan turba wannan zai jawo ya amfani kowa duk da an san cewa in ka kalli irin population na yawan mutanen najeriya wanda kusan kimanin al'ummar mu ya kai mutane miliyan 180 duk da dai ba duk miliyan 180 din bane ke amfani da ita wannan hanya mm, mm. to kaga idan ka duba anan gurin shi mai amfani da wannan tsari zai yi marhabin da wannan shigowa da suka yi shi kuma wanda da ake kukan cewa abubuwa ba sa inganta daidai da irin yadda su waɗanda suke huɗa da kamfanonin sukan ji ba daɗi lokacin da suke so su samu biyan bukatar su mm, to ko ba komai zai zaburar da su su yi azama wanda su ma kila su tunanin cewa bari su rage kuɗin caji da suke yi kuma ko da yanzu hukumar ncc ba ta sa baki ba ta ce su waɗannan service providers ɗin su abin da ya kamata su ganin hazar cewa an samu wani ɗauki da aka kawo su masu amfani da wannan tsari to zai saba ma sai ka gaya musu ba cewa su gyara gidansu ba dan komai ba dan dole ma a latilas za su inganta aikin su ba dan komai ba saboda su kudaden shiga suke nema kuma kamfanoni ne wanda suke tafiyar da harkokin kasuwanci wanda suka dauki ma'aikatan da suke biyan su duk wata kuma duk abin da aka ce babu competition ko gasa a cikinsa to za ka samu wani bangare guda ɗaya ya zo ya babbake ko ya kinki ne tsarin yadda ake tafiyar da abu tunda ba kalubale sai abin da ya ga dama zai gabanin kaddamar da cibiyar tsarin bada kyautar data ga masu amfani da intanet a najeriya kamfanin na google ya kaddamar da irin wannan tsari a kasashen india da indonesia da mexico da kuma thailand mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria